a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello masta Allah ya ji kansa da rahma a yau lahadi hudu ga watan safar shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da arba'in da takwas bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai shekara na dubu biyu da da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirra annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan littafi mai albarka الرحيق المختوم واللفر الشيخ صفي الرحمن المبارك allah الله يدكن da rahma. wannan shi ne mu na ɗari da sittin da takwas a karatun wannan littafi malam yana cewa saraya wal bu'uth baina uhudin wal ahzab eh, yaƙe-yaƙe saraya jam'i ne na sariya hmm? sariya gungu na jama'a da aka tura su domin yaƙi wadda babu annaba alaihissalatu wassalam baya cikin wannan tafiya din ana kiranta sariya al-bu'uth jam'i na ba'd shine waɗanda ake turo su domin su je su zartar da wani muhimman aiki ko na yaƙi ko abin da ya kama da haka to ya ƙoƙa da turawa da annaba alaihi salatu wassalam ya yi mawaɗansu mutane a tsakanin yakin uhud da yakin ahzab akwai abubuwa da dama da suka faru su ne malam zai dunkule su ya mana bayanin su anan kana Sati, uhudin atharun sayyi ala sum'atil mu'minin abin bakin ciki da ya faru a yakin uhud ya kasance mai mummunan tasiri ya yi mummunan tasiri dangane da uh, <clears throat> kwarjinin mummanai faƙad zahabat rihuhum domin ƙarfinsu ya wato ainihin tafi wa zalat haibatuhum anin nufus hakanan kwarjininsu ya gushe daga zukata na mashirikai وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على muminin. sannan abubuwa na bangajiya na cikin gida da na waje duk sun karu akan mummanai wa hatatil akhtar bil madinati min kulli janib hadurra kuma sun gewaye madina ta kowane ɓangare. wa kashafa al yahud wal munafiquna wal a'rab bil ada'i safir yahudawa da munafikai da ƙauyawa sun kuma bayyana gabansu a fili muhammad kullu ta'ifatin minhum an tanala min almu'minin kuma kowace bangare kowane bangare daga cikinsu na yahudawa da munafikai da ƙauyawan nan na larabawa duk kowa ya yi domin ya ga ya jimma mummanai bal tama'at fi an taqdiya alaihim bal sun yi kokari sun yi kwaɗayin ma da za su iya ma su gama da musulmi wata tasila sha'fatahum su eh, yi musu eh, ƙare dangi wato su tumbuke su gabaɗaya su kashe musulmi gabaɗaya. falam yamdi ala hadhihi al-ma'arakati shahran حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة وتأبيب وشبا مونا ياكي وتياكي أهد حرسيدة قبيلة بنو سعد سكي كمطة سكي شري domin su kawo farmaki a garin Madina. ثم قامت قبائل آه، عضل وقارة في شهر صفر سنة أربع من الهجرة بمكيدة سنان قبيلو نعضل دكما قارة سوما سكشيريا ما كيرشي أوتن سفر شكرا نهدو باين هجرة wanda makircin nan da suka shirya sabbabat fi qatl ashratin min as-sahaba makirshin nan yayi sababan kashe mutane goma daga cikin sahabbai wa fi nafsi shahar a dai shi wannan wata ɗin watan safar shekara na hudu bayan hijira qamat banu amir bi makidatin misliha suma banu amir suma sun shirya wani makirci irin wannan ɗin wanda sababat fi katli 70 min sahaba suna su makirshin ko ya yi sababin kashe mutane saba'in daga cikin sahabbai wato arafu hadhihi bai bi ce bi'iri ma'una wannan makirciyan da wannan farede ne ya dan ana kiransa da farede ne yakin bi'iru ma'una wato rijiyar ma'una walam tazal zai ba mu detail din labarin waɗannan ولم تزل بنو نظير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة سكما يهودا بنو نظير بسقوشي با أتكنكانين ونن زنغو دم سنا بينا أداوس حتى قامت في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أبن يا كيسو دسك الشريا makirci a watan rabi'ul awwal shekara na hudu bayan hijira makircin da take nufin kaiwa izuwa kisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata jarra'at banu ghatafan suku banu ghatafan suka yi ƙarfin hali hatta Hamad Bilgazi alal madina har suka himmatu na su kawo yaƙi a garin madina fi jima da ula watan jimada al'ula sanata arba'in min al-hijra a shekara na hudu dai bayan hijra سريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالأخطار كرفهم المسلمين دي قشي آيات أحد ya bar musulmi zuwa wani zango cikin yanayi da ake musu barazana ko haɗarura ke musu barazana walakin amma tilka hiya hikmatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati sarafat wujuhat tayyarat a'adat lilmuslimin هيبتهم almafquda in amma ga hikimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yayi amfani da ita na kawar musulmi a fuskokin waɗannan dangogin masu kawo hari kuma hikimar nan da annabi ya yi amfani da ita ta dawo musulmi ƙwarjininsu da suka rasa wa aktabat lahum al'uluwa wal majda min jadid kuma ta saman musu ɗaukaka da girma sabon ɗaukaka da girma wa awwalu ma aqdama alaihi bi hadha sadad farkon abinda annabi alaihi salatu wassalam yayi na dawo da kwarjinin musulmi da karfin a idan abokanan gaba hiya harakatul mutarada ita ce haraka na kora allati qama biha ila hamra al-asad wanda ya aiwatar da ita zuwa hamra al-asad mun karanta wannan a karatu mu na baya ko bayan an jikata din sannan yace lalle a fita kuma yace wanda bai fito je ba kar ya fito hmm ko mun ga abin da ya faru to wannan shine abu na farko dabarar da annabi alayhi salatu wassalam ya kori mushrikan makka suka koma makka wannan shine abu na farko cikin tanade-tanade da annaba alaihissalatu wassalam ya yi na hikima domin dawo wa musulmi da kwarjininsu a idan abokanan gaba faƙad hafaza biha miqdaran kabiran min sum'ati jayshihi lallai ya kiyaye uh, gwargwado mai girma na uh, kwarjinin rundunansa a ji ko a idon abokanan gaba Wasu da biha min haibatihim kuma ya dawo da kwarjininsu wa makanatahum da matsayinsu ma alkal yahuda wal na fi ad wa zuhul irin maidowa da ya sanya ko ya jefa yahudu da munafikai cikin abin nan mamaki da kuma abin nan an ce dasha shi ne irin abu yi maka ba zato ɗin nan sun makama bi munawaratin a adatul musulmi na haibatahun sannan na ba alaihissalatu wassalam ya yi waɗansu munawarat wato hari ya kai waɗansu hare-hare wadda ya dawo da wa musulmi a kwarjininsu bal zadat fiha bal waɗannan hare-haren sun ma ƙara kwarjinin musulmi ne a idan abokanan gaba wa fi safhatil atiya shay'un min tafasilha yace a safha da ke zuwa ko safohin da za su zo akwai wani bayani na dalla-dalla dangane da wannan yanayi da ya suranta mana shi a adin kule to bari makaranta guda ɗai ko guda biyu a yau a cikin waɗannan abubuwan da suka faru abu na farko shari'ar abu salama shari'atu abi salama أول من قام ضد المسلمين بعد نكتة أحد هم farkon mutanen da suka so su kawo farmaki ma musulmi bayan hasarar da ta faru a yakin Uhud bayan musibar da ta faru da su a yakin Uhud su ne banu Asad ibn Khuzaima mai suka yi faqad naqalat istikhbaratul madina a ma'aikatan leƙen asiri na madina sun naƙalto cewa anna falhata wa salamata ibnai khuwailidin cewa da salama da Falha da salama ƴaƴan huwailid kad sara fi qaumihima wa man ata'ahuma sun tafi cikin jama'a su da duk wanda ya musu biyayya yad'una bani asadin suna kiran banu asad ibn khuzaima ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa su zo su yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a garin madina to da labari ya zo ma annabi alaihi salatu wassalam cewa waɗannan sun fita cikin mutanensu ga abinda suke yi suna kamfen su haɗa kan mutanen banu asad domin su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai gaggawa فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها مئة وخمسون مقاتلا من المهاجرين والأنصار النبي يقول تاير دا وتبتاليا wadda yawanta mutane 150 ne mayaka cikin almuhajirun da kuma al'ansar wa amara alaihim aba salama sai dora musu aba salama a matsayin amirul jaish a matsayin shugaban wannan rundunan wa aka da lahuliwa a annabi ya ɗora masa tuta wa baghata abu salama ta bani Asali ibn khuzaima fi diyarihim abu salama eh, yayi wa banu asad shigan ba zato a wato ainihin garinsu kabla an ya komo bai gharatihim tun kafin su su kawo nasu haram sai aka raga su aka yi musu daren mikiya na bazata fa tashattatu fil amr sai suka wato ainihin warwatsu suka rarrabu suka gudu wa asaba almuslimina ibran wa sha'in lahum musulmi suka kama suka samu raƙumma da awakinsu fastaƙuha sai suka wato kada kansu izuwa garin madina wa'adu ke almadinati na ghanimin suka dawo garin madina suna cikin aminci kuma da ganima lam yalqu harban su game da wani yaƙi ba saboda kawai sun yi masu ziran mikiya na bazata kawai suka razana suka gugudu hmm? su kuma suka ɗibo ganima na raƙonmansu da awakinsu suka yi garin madina da su to wannan sai ya wato ainihin kwantar da tarzoman wannan banu asad ɗin abinda suka nufa sai ɗin sai aka wato ainihin sha gabansu ما لن كان مبعث هذه السرية حين استهل حلال المحرم سنة أربع من الهجرة لو كسن دا نبي يتورا وانا سرية أفركم إيه؟ بلو ومتا محرم ني نشكرا نا هدوباين هجرة وعاد أبو سلمة أبو سلمة يا داو دقوانا يأتي ناشي wa kad nagara alaihi jurhun ya dawo akwai wani ciwo da yaji sai ciwon nan ya fashe da jini shine nagara alaihi ya fashe da jini kana kad asabahu fi uhud shi wannan ciwo dan ya faru da shi ne a yakin Uhud ya ji ciwo ne a yakin Uhud to da yaje ya dawo sai wannan ciwon kawai yawa to ainihin fashe jini yayi ta zuba falam yalba hatta ma bai dade ba sai ya rasu to wannan shine dabarar da yake ci annabi alaihi salatu wassalam na farko na hamra al-asad ko sannan na biyu shine wannan sariya din Abu Salama mun faɗa a baya damin cewa duk lokacin da aka yi nasara ko aka tafi yaƙi to in an dawo in an yi nasara dole kuma sai an rene nasara ɗin in ma an wato ainihin faɗi ne to kuma dole a fara shiri da tanadi don a yi nasara wannan su ne dabarun da annaba alaihi salatu wassalam bayan musulmi sun jikata a yaƙin od sai ce musu su fita su tafi hamra al'asar kun ji abin da ya faru to gashi wannan ma bayan faruwan bayan mushirkai sun koma to kuma musulmi ba su zo sun zauna kawai kara zuba ba a suna farke sun san abin da ya faru sun san irin yadda labari zai yadu ma sauran makwabtan madina waɗanda ba su musulunta ba da waɗanda daman suna jin zafi cewa ba a gama da annaba alaihi salatu da sahabbansa ba kuma za su yi suma ma irin nashi shirye-shirye din ka annaba alaihi salatu ya baza kunnansa ya baza yan leƙen asirinsa suna bin garuruwa su ga wani irin tanadi suke don su kawo hari ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi salama to da suka samu labarin wannan sai suka je suka yi maganin su kafin su su wato ainihin kawo musu yaƙi kaga wannan yaƙi ne mai kalan offensive amma kuma defensive yaƙi ne da cewa igara ce amma kuma difa saboda da ba a kai musu wannan yaƙin ba za su zo su yaƙi nan sallallahu alaihi wasallam to don a yi maganin su a yi maganin wanda ma yake da wannan niyya ɗin to aka bi su har garinsu a sun san kenan an samu labari suka rude suka gudu aka kuma kwashe ganima ba tare da an yaki kowa a garin ba amma dai wannan ya sa musu cewa a shari yanzu musulmi suna da ƙarfi kenan wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa wannan kuma shine darasin da za mu dauka dangane da sariyar Abu Abu Salama wani abu da za mu ƙara dauka a ciki shine tsananin biyayyan sahabbai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuga yana da ciwo a jikinsa ko annabi alaihi salatu wasallam ya sashi amirul jaysh alhamdulillah alaikum Allah bai kafa uzuri da wannan ciwon ba wannan ciwon shine kuma yi sanadin mutuwarsa tsananin biyayya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sakwasakon ne sai shi rasulallah ne a ɗauke mu wannan yakin in gama jinyar wato wannan ciwo da yake abin da dina a ai ana son a nuna wa shirikai ne cewa lallai ana da ƙarfi wato don a hana ta dawowa ta yadda za su zo su cutar da musulmi saboda haka duk wanda aka zaɓa to ya dace ya zanto a kimtsaike domin ya bayar da na shirai din saboda al'umma su rayu wannan kuma ita ce tarbiyar da jihadi ke yi wa musulmi ya zanto ka shirya za ka iya bayar da ranka domin a shayar da eh, wato ainihin ginin addini za ka iya bayar da ranka fi sabilillah domin musulunci ya tabbata wannan shine a ah, tarbiyar da anaba alaihi salatu wasallam ya musu ah, kaga mutane 150 kuma daga cikin dukkanin ɓangarori na musulmi da almuhajirun da al'ansar annaba alaihissalatu salam ya tayar da su su je su yi maganin wannan sabuwar fitina da take shirin tasowa wannan yana nuna mana har yanzu wata dabara na yaki da kuma kawar da fitina ba a bari sai fitina ya wato ainihin bullo da kansa idan aka gane shi kafin ya tashi to zuwa ake a kashe shi kafin ya tashi ba a bari a ce sai ya shi ne Allah madaukin sarki yana cewa a cikin suratul al'amfal wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambil ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin yace wa imma takhafanna min qaumin khiyana in har kaji tsoron ha'inci daga mutane waɗanda kuke da yarjejeniyar zaman lafiya da su sai ka ji hmm, ba wai kaga ba sun hayance ka ba fa ha kaga alamu wanda ya tsoratar da kai cewa lalle mutanen nan za su hayance ka to ka warware ka warware alƙawarin zaman lafiya da shi shine kai musu wurgi da shi fam bin ilayhim ala sawa irin yadda suke kokarin warware alƙawarin to kai ma warware alƙawaran inda Allah la yuhibbul kha'inin Allah madaukakin sarki baya san masu hayin shi to haka ko a gidan aure in ka ga alamun uh, iyali za su yi maka nushuz a lokacin ya dace ka fara ɗaukar mataki ba ka bari sai har abin ya riga ya fito fili ba shine Allah madaukakin sarki na sha wallati takhafuna nushuzahunna ko ba wahjuruhunna fil madaji'i buhun. in kuka yi harsashin cewa kai harsashin cewa iyalinka tana kokarin daga kai tana kokarin yin maka tsiwa ba za ka jira sai sai tsiwon ba ha sai ka fara daukan mataki ta hanyar mata wa'azi da nuna mata wannan mataki da take so ta ɗauka fa ka gane kuma ba zai haifar da da ido ba to haka ma a wajen yaƙi da duk wani abu wanda ke fitina ne to ana son a kashe shi kafin ya rura da an lura da shi sai ya ƙoƙarin kashe wannan fitina wani ita ce shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen daki duk wani haɗari da ke fuskantar mutum a matsayinsa na mutum ko a matsayinsa na shugaba na iyali ko shugaba na al'umma ina fatan mun gane sai na biyu din ba su abdullahi ibn unais shine eh, yadda annabi ya tura abdullahi ibn unais wa fil yawm al khamis min nafs al shahr a rana na biyar ba mun ce a farkon watan muharram ne shi eh, abu salama annabi ya tura shi izuwa bani asad ba to biyar ga wata kwana nawa kenan bayan kwana hudu من نفس الشهر المحرم سنة أربع من الهجرة نوى النمبي وتم الشكرة أنه باين الهجرة نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين حكنا إلك كان أسيري سنة قلت إذا قال نبع عليه الصلاة والسلام شوى خالد بن سفيان الهذلي شما قشنا ينا تترى gungun متاني domin su zo su yaƙi musulmi shi ma sai annabi alaihi salatu wassalam anan sai ya tura masa abdullahi bin unis shi kadai fa arsala ilayhi an sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin unis liyaqdi alayhi annabi ya tura masa abdullahi bin unis yace yaje gama da shi yaje ya duk yadda zai yi ya kashe shi saboda shi shi kadai yake wannan aikin in an kashe shi to sauran mutanen ba za su yi ba وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة ثمانية عشرة ليلة ثمانية عشرة ليلة kwana goma sha takwas abdullahi ibn unis dai a wajen madina yana dakon wannan mutumin yana bibiyan sawunsa domin ya gama da shi sun makadima yau masabti lissab'in baƙina min al-muharram sannan sai ya dawo garin madina saura kwana bakwai ga watan muharram wa qad qatala khalidan wa jaa bi rasi ya tabbaka umarnin annabi sallallahu alaihi ya kashe uh, khalid ibn sufyan al-hudhali kuma ya zo annabi sallallahu alaihi da kansa fa wada'ahu bayna yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya saka kan a gaba ga annabi sallallahu ya aje kansa a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi jin dadan ya aiwatar da wannan ya tunkuɗe wata sabuwar fitina ɗan to fa'atahu afan annabi alayhi salatu wassalam sai ya bashi wata ƴar sanda hmm? ya bashi sanda wa qala yace masa hadhihi ayatu baini wa bainaka yawm alqiyam wannan sandan ita zanto alamar da zamu gane juna da karanta shi alqiyam ko ka san ko wannan sandan zai bata awa saboda ka yi ci gaba da rike wannan sandan har mutuwa ta zo masa falamma hadaratul wafa yayin da mutuwa ta zo masa ausa sai wasiya an tuj'ala ma'ahu fi qabrihi fi akfanihi sai wasiyin yace to wannan sandan annabi ne bani ta kuma ga abin da yace mun saboda haka in na mutu kuna mun kafani ku saka sandan nan cikin likafani na zan je in nuna ta ma'anaba annaba alaihi salatu wassalam tashin alƙiyama a sakamakon wannan abin da ne Allahu akbar wannan ne abu na biyu kun shi ma darasin da muka ɗauka a wancan shi ne dai irin darasin da za mu ɗauka a wannan kista ɗin abu na ukudin yana da tsantsai ɗan haka za mu tsaya a nan. karatu na gaba ma tsora da abin da ya faru na ar-raji' insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda kuma kai kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma ya datar da mu da gane daidai ya ba mu daman gyarawa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.